فكذب وعصى فرعون bai yi wani abu ba sai kawai ya karyata wannan alama da annabi Musa ya nuna masa ya saba wa abin da annabi Musa ya umarce shi da shi